gaskiya kama yadda eh, jam'iyyar pdp ta rinka shiga wahalhalun da ta rinka shiga kan harkar tafiyar da ƙasar nan wanda ba su zo da wani tsari daban da na pdp din ba su ma dai a cikin haka suke tunanin nan da yana zuwa akan tabbatarwa kansa da shugabanni suke da kuma mabiya suke cewa babu wani wanda zai iya fitowa a cikin mabiya ya tabbatar da abu sai abin da wani shugaban kasa yake so yau gwamnatin nan ga biliyoyin kuɗi da aka kashe an siyo su tukano wanda za su zo masu lugudan wuta jet jet kwanan nan aka yi kwamishinan wani babban jirgi na ruwa wanda yake sarrafa kanshi na yaƙi idan aka ɗauke su an samu matasa aikin yi an kuma samu duhun tsaro wanda kuma in dai a ce gwamna zai amfani da ɗan sandan jiha ya tsawwala ma jam'iyyar adawa to ya matakin shugaban ƙasa ke shi kuma mu a ɓangaren mu na masu motoci na sufuri da ɗaukar ma'aikata muna gaya wa ainihin direbobinmu cewa ƙarin kuɗin mota ba shi ne alkhairi ba neman albarkar abin da kake ne alkhairi don haka su guji ƙara kuɗin mota da kansu ba tare da saninmu ba a da allah kusan a wa'annan abubuwan nan da hukumar gudanarwar african union da suke cewa sun ɗauka ba masu takunkumi kusan ba zai yi wani amfani ba sosai abin da rashin amfaninsa shine cewa za a diba yanayin da suke mulki wasan 'yan siyasa to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa tsohon gwamnan lagos kuma jagoran jam'iyyar apc mai mulkin najeriya asuwaji bola ahmad tinubu ya ce ya faɗa wa shugaban najeriya muhammadu buhari aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 ya bayyana haka ne bayan wata ganawa da shugaba muhammadu buhari a fadar ke abuja a jiya litinin a cewar tinubu na faɗa wa shugaba buhari aniyata ban ji abin da ba shine ba da na yi tsammanin ji daga gare shi ya karfafa min gwiwa kamar yadda demokuraɗiyya ta bani dama amma har yanzu ban sanar da jama'an najeriya ba tukunna ina ci gaba da tuntuɓa na shafe tsawon rayuwata ina yana fatan zama shugaban kasa don haka ne ma yasa na yi tsammanin jin wani abu da ya saba wa wannan daga wajen shi tsari muke yi da demokradiyya domin haka dole mu tafi akan haka in ji shi tun a bara ne dai hotunan takarar tinubu suka karaɗe wasu jihohin najeriya ko da yake ya ja bakin sa yayi gum in banda a yanzu da ya sanar da shugaban kasa wannan fata baki da baki tsohon gwamnan jihar kano murabiyu musa kwankwaso ya nuna rashin yarda sa ga neman jam'iyyar pdp da mika takarar shugaban kasa ga kudancin kasar kwankwaso ya bayyana wannan ra'ayi ne a wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na channels a ranar Lahadi inda ya bayyana wannan matsaya tasa. Kwankwaso ya la'anci matsayar Kwankwaso ya la'anci matsayar gwamnonin kudu a cikin watan Yuli ta shekara 2021 inda suka kafe suka ce sai dai PDP da fito da dan takarar zaben shekara ta 2023 daga kudancin kasar. Labaran da yake yawo a gari na cewa matsalar tsayar da dan takarar shugaban kasa ta bai jam'iyyar EPC da PDP saboda ta kai har su biyun na tunanin janye tsarin karba-karba a ce duk mai iyawa ya fara a ce duk mai iyawa ya fito takara kawai da yake magana akan jita-jita da ake watsawa cewa zai koma apc kwankwason ya ce karya ne ba gaskiya bane kuma yana cikin pdp sannan zai taimaka jam'iyyar ta lashe zaɓe a shekara ta 2023 shugaban muhammadu buhari ya jajirce cewa gwamnatinsa ta dakile gagarumar matsalar tsaro a ƙasar nan hakan dai shugaban ya nanata a hirar da aka yi da shi a makon da ya gabata a kafar talabijin na channels kamar yadda jaridar premium times ta saurari labaran a tsanake wannan ikirari na buhari ya zo ne a daidai lokacin da ake ta bindige 'yan najeriya ko ina a cikin sassan ƙasar nan banda yawaitar kashe-kashe da ake yi kullum ana yin garkuwa da ɗimbin matafiya ko a yi tattaki har gida a kama mutum a yi awon gaba da shi ɗaruruwan jama'a ne suka rinka gaganiyar tara kuɗaɗen karɓar kuɗin fansa waɗanda aka yi garkuwa da su idan za a iya tunawa lokacin da shugaba buhari yake neman yakin zaɓe a cikin shekara ta sha biyar abubuwa uku ne da suka rinka ɗaukar alkawarin magance su wato rashin tsaro tattalin arziki da kuma yaƙi da rashawa to idan kuma 'yan najeriya za su yi adalci sai su yi waiwaye su tuna halin da ƙasar take ciki tun daga shekara ta biyar da kuma yadda take a yanzu muhawarar yankin da zai fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa tsakanin manyan jam'iyyun APC da PDP ya zama babban abin tattaunawa tsakanin manyan 'yan siyasar Najeriya yayin da akasarin 'yan kudu ke cewa lalle ne dan takarar ya fito daga yankin su. 'Yan arewa ma na da bambancin ra'ayi a bar takara a bude kowa ya gwada karbuwarsa A zantawar da aka yi da shugaba Buhari da gidan talabijin na Channels ya nuna cewa ba zai bayyana dan takarar da zai mara baya ba domin gudun kada a masa makarkashiya. Da haka ma ya nuna ba buƙatar tambayansa domin takarar sa na daga arewa ne ko kuma kudu. Ana raɗe-raɗin irin su Bola Tinubu Goodluck Jonathan da ma mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo ka iya zama a cikin jerin waɗanda ke tsammani ko kuma za su iya samun tagomashi ga babban dan siyasa ba manga tukur kuwa barin takarar a buɗe shi ya fi dacewa a tsarin demokaradiyya a nasa bangaren tsohon gwamnan kano ibrahim shekarau ya ce ba laifi idan an ba wa kudu dama su fitar da ɗan takara duk da yana da takaicin yadda 'yan siyasar kudun ke zakewa cewa lalle lokacinsu su ne na shugabancin ƙasa a duk lokacin da gwamnoni ke 'yan siyasar kudu ke magana na nuna mulkin su ne bayan kammala wa'adin shugaba biyu na muhammadu buhari nan ne ma tsohon ministan ayyuka a deseye a gullewa ke cewa lokaci yayi da 'yan arewa za su ba su tikiti Masu kallon mu da barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na libati da ke Abuja, a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari gwamnati ce da ta dade tana bayyana wa al'ummomi irin ayyukan ci gaba da ta yi wa al'ummar najeriya musamman ma a zaɓuɓɓukan da suka gabata na 2015 da kuma 2019 da ya gabata a ɗaya ɓangaren kuwa wasu rahotanni da muka samu sun tabbatar da cewa zuwa yanzu jam'iyyar apc ta fara laliban wanda za ta iya tsayarwa takara musamman a zaben shekara ta 2023 mai tafe a wani bangare na al'ummar najeriya na ganin cewa ziyarar da tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan ke kaiwa fadan shugaban kasa muhammadu buhari tana da nasaban zaɓuɓɓuka masu zuwa a wani bangare kuwa na wasu al'ummar najeriya suna ganin cewa ziyarar tana da nasaba da zawarcin da jam'iyyar apc mai mulki take yi wa shi tsohon shugaban kasa gundog jonathan a ɗaya bangaren na masu sharhi akan al'amuran yau kullum na bayyana cewa yanzu haka shugaban ƙasa muhammadu buhari yana yabawa tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan ne akan irin yadda ya mika mulki salin alin a hannunsa ba tare da wani tashin hankali ba sai dai kuma wannan ya sa abokin aikin mu lawal abdulkadir dokan lere ya tuntubi malamin jami'a da ke nan babban birnin tarayya abuja mai suna dr bibi faruk bibi dangane da wannan al'amari ga kuma abin da ya shaida masa a gaskiya wannan al'adar masu mulki ce lokacin rabuwa da mulki ya yi sun kuma ga alamun tabbacin cewa wannan rabuwa da mulkin zai yiwu ba sa kowa su ta'allaka a kan wani mutum guda ɗaya ko kuma wani tsari guda ɗaya da za a iya ko a taɗe su ko kuma a musu a hana su samu ko kuma su sha wahala a lokacin samu ni kuma a tunani na dai gaskiya su masu mulki rabuwa da mulki ba wani abin alherin jin daɗinsa suke ji ba saboda haka ba na tunanin cewa idan sun tashi rabuwa da mulki da wata zuciya ɗaya suke rabuwa da mulkin da suke ɗaukaka wani mutum a ransu don ƙauna ko don suna ganin cewa ƙalilan daga cinsu su ne suke ɗauko wanda suke ganin amfanin yana da amfani a al'ummance a tunanin da ake shine dole su ɗebo su ɗauko wanda zai ci gaba da kyautatawa jama'a to amma ba dukansu bane suke da wannan tunanin musamman in kyautatawa ta su kansu tana da rauni ba a samu yadda ake so ba saka ba sa iyawa sai ran da Allah ya sa musu wani a ransu ya ɗauko hannunsu da karfin tsiya ya sa suka bashi a gaskiya yan eh, jam'iyyar apc a gaskiya kama yadda jam'iyyar pdp ta rinka shiga wahalhalun da ta rinka shiga kan harkar tafiyar da ƙasar nan tunda ba su zo da wani tsari daban da na pdp din ba su ma dai a cikin haka suke tunanin nan da yana zuwa akan tabbatarwa kansu da shugabanni suke da kuma mabiya suke cewa babu wani wanda zai iya fitowa a cikin mabiya ya tabbatar da abu sai abin da wani shugaban kasa yake so to shugaban kasa zai iya zamana cewa watakila jonathan yake so watakila shi a rayuwarsa bai taba ganin wanda ya faramta masa ba irin wani jonathan saboda bai yi ja daga da shi ba bayan ya yi shekaru wurin goma sha biyu yana wahala a kotu akan neman abin da yake kuka a kai wanda kuma yake da abin a kai da aka ce an ba shi ya ɗauka ya ce dauki ka tafi to watakila wannan alherin shi ba zai taba manta da shi ba jonathan ya fi kowa akan yan apc watakila a wurinsa ya fi kowa akan mutanen da suka haɗu suka kafa jam'iyya suka karɓi mulki a wurinsa zai iya zama haka wannan abun al'ajabi ne in ya faru amma tabbas takarar jonathan idan ta faru takarar buhari ce ba takarar pdp ba ce ba takarar apc ba ce ba takarar 'yan najeriya ba ce ba mu na ɗalibai ko 'yan malaman makaranta ba ne takarar buhari ce jonathan ba zai yadda takara ba sai in buhari ya ce masa ya zo yi saboda ya taɓa taɓa wannan ya san mulki ya san gidan shugaban kasa ya san karfin da yake ciki yasa kuma ba zai zo ya takara dan yana son ya bajinta bane ko da yana son a san shi ko da yana so ya gwada shi ma ko ya samu ko kada ya samu zai takara ne idan yana da tunanin cewa wanda suke kai za su bashi so abun eh, su kuma wasu budget wanda shi mataimakin shugaban kasa kana sa masa rai dama abinda kawai yake nema kenan to amma babu tarihin cewa masu mataimaki na shugaban kasa suna iya samun daman karɓa saboda shi na taimakin shugaban kasa a gaskiya a kullum shugaban kasa ya kalle shi kallonsa yake akan wanda yake jira kai kuma kawai kai baka munnar ka ga wanda kai jira yake ka kau ko ka mutu ko waye dan ya gaji abinka ya gaji iyalinka ya gaji mulkinka ya gaji waye su wannan dama haka a yanayin dan adam yake saka bana jin yana da wani karbuwa a wurin shugaban kasa to amma a karshe mulki nan Allah ne nashi ne kuma ya faɗa ba clearly ayoyin da suka nuna su idan ya ɗauka ya ba wanda ya ga dama kowa ya kai ba abin da zai yi. malamin jami'a da kenan babban birnin tarayya abuja kenan dr faruk bibi faruk a yayin da suke tattaunawa da abokin aikin mu lawal abdulkadir dokan lere musamman akan hasashen da wasu al'ummar najeriya ke yi na yawan kai ziyarce-ziyarce da tsohon shugaban kasa gullok ebele jonathan ke yi fadar shugaban kasa muhammadu buhari har zuwa ƙarshen watan janairu da muke ciki jam'iyyar apc a najeriya da kuma 'ya'yan jam'iyyar za su ci gaba da bayyana abubuwan alheri da gwamnatin su ta yi tun daga shekara ta 2021 har zuwa wannan sabuwar shekara da muke ciki a wani bangare kuwa na 'ya'yan jam'iyyar ta apc suna bayyana irin nasarorin da suka samu a shekarar da ta gabata a wani jawabi da yi wa al'ummar najeriya a sabuwar shekara ta 2022 ministan yada labarai da al'adu na najeriya lai muhammad ya bayyana cewa gwamnatinsu a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar apc ta kammala ayyuka kashi 90 na alkawuran da ta yi wa al'ummar najeriya sai dai kuma wasu 'yan najeriya na ganin cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba ɗan jam'iyyar apc kuma wanda suka yi yakin gangamin zaɓe tun daga zaben da ya gabata na 2015 da kuma 2019 kuma shugaban kungiyar nan ta a kasa a tsare ta najeriya injiniya kailani muhammad ya ci gaba da yi mana bayani dangane da irin ayyukan alheri da gwamnatin su ta yi da wannan gwamnatin take yi yanzu kusan shekara 20 ba yi ba kusan shekara 20 ah, ba yi shi ba duk gwamnati tun da suka yi yanzu gwamnatin nan sun ta da shi kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za a ji a yi kwamishinin nashi masakunmu duk inda ke din nan ta tashi insha Allah za su tashi su sharaɗa ne su eh, kamfanoni da muke da su na kakuri nan kaduna so maganar tsaro kamar yadda shi layi muhammad ya yi magana gode allah lokacin da aka zo ba mai ne yau ba mai kuma mun san abin ya yi metamorphosing metamorphose zuwa kidnapping da da sace jama'a da da da da da akawo kudin fansa wannan shi ya dabe mu arewa da kashe-kashen da ake yi muna kyauta da zaton kamar yadda shi wannan gwamnatin ta siyo kayayyakin yaƙi yanzu saboda lokacin da gwamnatin ta zo soja ko bindigan harbi ba yi da shi balle ma uniform na shi yau gwamnatin nan mun ga biliyoyin kuɗi da aka kashe an siyo su tukano wanda za su zo masu lugudan wuta jet jet kwanan nan aka yi kwamishinan wani babban jirgi na ruwa wanda yake sarrafa kanshi na yaƙi shi nan dai ba 'yan najeriya ba za su manta ba kudin da aka ce a yi yaƙi da shi aka ba da kudi na sayan makamai aka canye har yanzu wayannan kes din suna kotu kuma ga shi nan har yanzu wayannan da suka ci kudin wayannan makaman suna ta yawo to mu abin da muke kira ka ce 'yan najeriya sun ce ba su son mai ba su son komi ita dai wannan gwamnatin ta tabbatar cewa ba an daina kashe su sun zauna lafiya wannan gwamnatin tana da wannan kuduri kuma yanzu ma kaga akwai lokacin bai dade ba yanzu aka canza service chiefs kuma ya sake mitin da shugabannin sojoji da na police da na dss su yi kokari su ga sun dakile wayannan uh, 'yan ta'adda da suke kashe mu a zamfara kaduna neja sokoto da sauran uh, wasu states na arewa din saboda haka wannan abu ba lokacin da aka yi covid-19 aka kulle mutane labarin da muka samu a lokacin ne aka shigo da makamai cikin dajijjukan mu na arewa aka ce tun da mu mutane arewa muka zaɓi shugaba buhari to za mu ɗanɗana kuɗan mu kuma akwai wayanda suka fito wanda suka nemi shugabancin ƙasar nan suka ce za su ga yadda wannan gwamnati za ta yi mulki to sun shigo da makamai kuma ana ta kashe mutanenmu na eh, ƙauyuka to na san shi shugaba muhammadu buhari yana kwana ne kuma yana tashi ne da wannan maganan masifan da ya addabi arewa shugaban kungiyar a kasa a tsare injiniya kailani muhammad kenan a yayin da yake ci gaba da yi mana bayani dangane da irin ayyukan alheri da gwamnatin su ta yi wa al'umman najeriya gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta daɗe tana bayyana irin matakan da take ɗauka musamman ma a ɓangaren tsaro sai dai kuma a wani ɓangare na al'umman najeriya musamman wasu talakawa da wannan al'amari ke shafa har yau har magajin gobe ba su ganin irin ƙoƙarin da gwamnatin ke bayyana cewa tana yi idan muka koma jihohi musamman jihohin arewacin najeriya inda nan ne aka fi samun fama da turka-turka da kuma hare-haren 'yan bindiga har ma da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa wasu daga cikin gwamnonin dai na bukatan ganin an kirkiri 'yan sandan jihohi saboda suna ganin kirkirar 'yan sandan jihohin shine hanya ɗaya mafita wanda zai magance wannan matsala a wani bangare kuwa na wasu gwamnonin na ganin cewa kirkirar 'yan sandan jihohi ba hanya bace mafita idan aka yi la'akari da irin kabilu da kuma al'adun da najeriya ke dauke da shi to shugaban ƙasa muhammadu buhari dai ya sa kafa ya yi fatali da batun ƙirƙirar 'yan sandan jihohi inda ya ce 'yan sandan jihohi a najeriya a halin da ake ciki yanzu ba wani maslaha ba ne saboda wasu daga cikin 'yan siyasa suna iya amfani da waɗannan 'yan sanda wajen cimma biyan bukatunsu sai dai kuma wasu daga cikin al'ummomin najeriya musamman da suka fito daga yankin arewa maso yamma kai ma jihar katsina baki daya suna ganin cewa maganar 'yan sandan jihohi shine mafita daya daga cikin al'ummar da suka fito daga jihar katsina kuma shugaban wata kungiya ta ci gaban matasan arewacin najeriya wanda aka fi sani da gdiy a turance a kuma takaice aminu shahada dutsen ma ya ce kirkirar 'yan sandan jihohi shi kadai ne zai iya magance matsalolin tsaro da ake fuskanta idan aka yi la'akari da cewa najeriya ba ta da isassun jami'an tsaro waɗanda za su yaƙi da ayyukan ta'addanci wato zurfin tunani ne ya yi haka kuma mai sauƙi ne a najeriya wannan haka ta kasance amma ni ina mai matuƙar ba da shawara a mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya daure ya haƙura ya aminta da wa'annan 'yan sandan jihohi saboda misali za a ƙara samun duhun tsaro na farko ke na mahimmancinsu wanda mana da karancin 'yan sanda da kuma jami'an tsaro ga baki ɗaya a ƙasa babu wata ƙaramar hukuma da zai za ka same ta ɗan sanda 500 ko 600 200 ne da 15 200 220 210 to ta yaya ɗan sanda 210 a ƙaramar hukuma tana da ƙauye misali uku ko biyu a raba goma nan a raba ashirin nan a kai asibiti a kai banki kuma a ce an samu tsaro a ƙasa kaga wannan muna da karancin wa'annan 'yan sanda to saboda haka idan shugaban ƙasa ya haƙura ya ɗauki wannan to insha Allah na ɗaya abin zai zamto alkhairi na ɗaya an sawo ma matasa aikin yi wanda yanzu ƙasa na da matsalan matasa wanda dukkan wannan rashin tsaron da ke kawowa akwai ƙarancin rashin aikin yi waɗanda duk waɗansu matasa da ake rentin ake ɗauka ana nuna masu e kaza a yi ma kaza akwai wanda in akwai aiki ba ka saka tunkare shi ba saboda muna da yan boko birzirga suna a kowace shekara kowace shekara ana yaya ɗalibai dubunnai kuma ba a ɗaukar ɗaruruwa to kaga kawai dole rashin aiki ya yawa kuma na biyu idan aka ɗauke su an samu matasa aikin yi an kuma samu duhun tsaro wanda kuma in dai a ce gwamna zai amfani da ɗan sandan jiha ya tsawwala ma jam'iyyar adawa to ya matakin shugaban kasa ke shi kuma ai dan sandan nan jiran police aka ce shi kuma ai na shugaban kasa ne tunda ai kalkashin shugaban kasa suke shugaban kasa ke da eh, IG shugaban kasa ke da kwamishinoni shi ke da kwamishi ke da hurumin ya ce gobe na cire wannan na dora wannan shi kuma to amfani da su haka ai kaga shi kanshi ya hu kujerar shugaban kasa wanda ƙuri'a ce ta hau da shi kuma ƙuri'a ta sab komai da wanda ya tadda to wanda inda za a yi amfani to shi wanda ya tadda din da ya yi amfani da 'yan sandan da sojojin shi shugaban ƙasa muhammadu buhari da bai hau ba misali saboda ai kaga yan sanda nashi ne sojoji nashi ne dukkan jami'an tsaron Najeriya nashi ne amma kuma yana ji yana gani ƙuri'a ɗaya bayan ɗaya ta sabko da shi ta ɗora Muhammadu Buhari shugaban ƙasa to haka shi ma gwamnan duk wanda zai hau duk iri yanda zai iya tsawalawa wallahi adadin shi na yi sai ya haƙura ya sabko saboda ai shi yanzu shugaban ƙasa me yake da yan sanda ai kaga ba abin da yake su ya ba su dama suna abubuwan su sojoji an ba su dama suna abubuwan su me yasa ya yi magana kan tsagirin wannan eh, yan yankin kudancin najeriya ya ce bayyin katsalandan ga ga wato mm, ga alkalai su yanke hukuncin su yanda ya gara ma kawai yana da full power shi ke da cikakken power da zai ce ga yanda yake so amma ya ja layi na zai ba kotu dama ta yanke hukunci daidai da irin laifukan da mutum ya to saboda haka ni tunani na saboda a samu ma matasa ake yi to da Allah ya taimaka ya yi hakuri ya lamunta da su ya amince da yan sandan jihohi saboda samun matasa ake yi in kuma akwai abubuwan da za a bullo na ci gaba wanda ya fi wannan ko kuma wani abu wanda gwamnati na ta kirkiro ko kuma ta yi kamfanoni to har yanzu akwai sauran lokaci duk jihar da aka samu ko ba a yi jiha jiha ba aka yi zon zon a samu kamfanin da zai ɗaukan mutum dubu talatin aiki wa'annan mutum dubu talatin sai sun zama dubu sittin a lokaci daya saboda in kamfani ɗauki mutum dubu talatin kaga ciki za su zo su a ɗauki direbobi akwai wa'anda za su ɗauko kaya daga can zuwa nan kaga sun samu mutane ayyukan yi kuma muna ƙara baiwa gwamnati shawara cewa don Allah don san annaba a ƙara gyara ilimi in za a gyara ilimi ya kamata a nemo aikin hannu wato a saƙa shi a cikin karatun sakandare na matakin wato makaranta ta sama da firamare koyar da su ko da yankan takalmi ne koyar da su ko da war saƙa ne wanda yaro ko welding ko wani abu yaro ya gama secondary yana da aikin da zai je ya yi kafin ya jira wani karatu na sama da shi wanda in ya yi shi baya da tabbacin cewa ma zai samu aikin yin ba wai yin karatu ke da wahala ba yanzu tabbacin samun aikin idan ka ba conjunction na ɗaliban da ke zaba a ƙasa yanzu miliyoyi ne kaga wani abin sai discouraging din yaro ga karatu idan ba a samu matasa aikin yi to saboda haka muna ƙara ba shawara kuma Allah ta'ala ya sa wannan abu na mai tasiri Allah ta'ala ya sa ya je a kunnen shugaban ƙasa ko kuma kunnuwan da ya baza domin tato masa abubuwan da za su iya kawo ma ƙasa ci gaba ya zamto abin ya je daidai da su domin su isar da sakon Allah ta'ala taimake mu ƙasar mu Najeriya ki ɗaya. Shugaban ƙungiyar nan ta ci gaban matasan arewacin Najeriya kenan Alhaji Aminu Shahada Dutsen ma a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. a ɗaya ɓangaren kuwa a wata ziyara da ya kawo gidan rediyo da talabijin na libati da ke nan abuja shugaban ƙungiyar nan ta harkokin sufuri wanda aka fi sani da ritin a turance ambasada muhammad musa mai takobi ya koka dangane da yadda wasu daga cikin direbobi a najeriya suke gudun wuce kima sannan kuma musa muhammad mai takobi ya ci gaba da gargadin al'ummar najeriya wajen ganin sun rinka shiga mota a cikin tashoshi inda gwamnati da kuma kungiyar su ta tsara ya tabbatar da cewa shiga motoci a cikin tashoshi shine kadai zai iya magance matsalolin da ake fuskanta musamman na wani lokaci haɗuran da ake samu a manyan hanyoyi a najeriya ai abu ne wanda yake kowa ya sani mai haɗari mm. abu ne mai haɗari na farko akwai wanda ma ba su iya tuki sosai ba allah ya sa sun samu sun sayi mota hali na kuncin rayuwa ya sa su cewa bari in je in ɗauki fasinja zuwa wuri kaza zuwa wuri kaza zan ɗan samu kuɗin da zan sayi mai ya manta tuki na cikin gari da waje ba iri ɗaya ba ne sai ka ga an ɗauki motar ya ji ya ɗauki fasinja daga nan kafin ya kai kefi ma abu ya ɓaci akwai wanda kafin ya kai wannan eh, eh, sulaja al'amari ya kai inda ya kai saboda iya cikin ƙwarya cikin gari yake aiki ya hau doguwar tafiya to don haka wannan al'amari ne mai haɗari na biyu akwai mutane ɓata gari masu satar mutane akwai 'yan fashi sukan wuce ba za su zo cikin gareji ba sun zan za a gane su za a kama su sai su je bakin hanya su ɗauki mutane fasinja masu neman arha daga nan su je su kwace musu 'yan kudaden da za su je su yi shidimominsu da wayoyinsu wasu kuma a ma tafi da su a je a yi garkuwa da su so amma yana da wahala ka shiga mota a gareji inda ake tantancewa a ce wai an tafi dokar daji an tsare ku an yi muku robbery ko an tafi da ku an je an shiga kwana da ku an tafi da ku yana da wahala yakan faru ɗai-ɗai-ɗai amma fa da wahala saboda su ma sun san bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne irin wayannan abubuwa ka shigo cikin gareji kana yi to insha Allah za a tantar da kai saboda su kansu direbobin in abu ya faru irin haka sukan yi kokari su samu wani abu na sirri hmm. a kan wanda ya shiga motar ya aikata hakan so su ko motocinsu masu aikata wannan bayan da za a yi su shigo cikin gareji su ɗauki fasinja so don haka fasinja dai a duk lokacin da za su shiga mota su yi ƙoƙari su je inda aka tsara aka shirya inda ake hawa motar ma'ana gareji inda sun san akwai ma'aikatanmu a wajen in wani abu ne ya faru ma za su iya mika kokensu a gurin a musu maganin abu eh to hakika direbobinmu muna gaya musu ma'ana zarmewa da cewa wannan lokaci ne na masu tafiye-tafiye da shan ƙwayoyi wanda za su ƙara musu kuzari wannan shine abin da muke kiransu da kai cewa su guje shi ba alkhairi ba ne kuma matuƙar kana jin bacci saboda aiki to ka haƙura ka kwanta ka futa tukunna ka ci gaba da aikin nan karka ce za ka sha wani abu don zai ƙara maka kuzari kai ta aiki to in abin fa ya sake ka kuma za ka je ka rafa mutane so kirana da su su bi doka da oda shugaban kungiyar nan ta harkokin sifiri ta najeriya kenan da aka fi sani da ritin a turance kuma a takaice ambasada muhammad musa mai takobi a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun harkokin sufuri a najeriya da kuma irin kokarin da kungiyar su take yi wajen ganin ta magance dukkanin matsalolin da ake fuskanta musamman a bangaren harkokin sufuri daga najeriya kuwa sai kasar mali kasar da a kwanakin baya sojoji suka hamɓarar da gwamnatin farar hula wannan bai yi wa kungiyar nan ta bunƙasa harkokin ƙasashen afirka ta yamma ba wanda aka fi sani da ecowas a turance kuma a takaice ko kuma cdao da iba a lokacin ne dai kungiyar tasi da yawo ta kakaba doka ta kuma sa takunkumi ga sojojin wannan kasa inda ta bukace su da su miƙa mulki a hannun farar hula a cikin watanni shida masu zuwa sai dai kuma zuwa yanzu da muke baku wannan labari sojojin ta kasar mali sun yi biris da wannan umarni da kungiyar sidiyawo ta bayar sun kuma tabbatar da cewa babu yadda za a yi su miƙa mulki a cikin watanni shida kamar yadda ita kungiyar ecowas ta gindaya musu wannan ya sa mun tuntuɓi wani masani akan harkokin ƙasashen afirka mai suna dr abdulkarim garba kuntuwa ya kuma yi mana ƙarin bayani ya tabbatar da cewa ai dama kowa ya sai rariya za ta zubar da ruwa a duk mai bibiyan abin da ke tafiya a ƙasar mali zai fahimci cewa sojojin da suka yi juyin mulki kwanakin baya a ƙasar ba su da niyyar sauka daga mulki a nan kusa-kusa daga inda za ka fara shine yadda suka canza jadawalin lokacin da za a yi zaɓe daga shekarar nan zuwa shekara wajen biyar nan gaba na biyu yadda suka ɗauko sojoji yadda suke son su ɗauko sojoji daga ƙasar rasha su zo su shiga ƙasar kaga inda ka ce su tafi nan da wata biyu wata uku kusan abin ma ba zai faru ba so abin da ke faruwa shine cewa wa'annan dalilan su suka sa suka ƙila suka canza wa'annan lokacin zuwa nan gaba to kuma ka san akwai alkawarin da suka yi wanda wa kungiyar african union sun gaya masu cewa za su ba da mulki za a yi zaɓe nan da wata shida a lokacin kenan a baya yanzu kaga sun saba alkawari akan abin da suka faɗi ka san idan hukumar gudanarwa african union ta tsale su cewa su ci gaba da yi su ci gaba da gwamnati har lokacin da suka yi ba zai faru ba amma wannan abin da suka takunkumin da aka sanya musu zai sa su su sake tunani kusan duk ko ina kasashen sun rufe boda da ke tare da kasar mali so a such kaga ba za su samu daman ma walwala ba so pressure daga cikin kasar zai sa mutanen kasar su fara zanga-zanga da kuma su kansu ba za su gudanar da gwamnatin face a ce su ba da gwamnati ba. tani da Allah kusan a wa'annan abubuwan nan da hukumar gudanarwar African Union da suke cewa sun ɗauka ba masu takunkumi kusan ba zai yi wani amfani ba sosai abin da rashin amfaninsa shine cewa za a diba yanayin wa'anda suke mulki watan 'yan siyasa yadda suke mulkin su shine zai sa a yi masu juyin mulki ko ka a masu juyin mulki misali mun ga abin da dan shugaban ƙasar da ya sauka wa ibk ibrahim abubakar kaita abubuwan da ya rika yi a lokacin da ke mulki mun ga abin da 'ya'yan shi suka rika yi kuma suna turo hotuna wanda za ka gani a duniya kowa na gani yaransa suna zuwa hutu wanda za ka ga su je su ta kashe kuɗi suna raba kuɗi a duniya duk wa'annan abubuwan ba zai yiwu ba a ce shugaban ƙasa kana kan shugaban ƙasa ga abubuwa ana maka wata mugun shaida cewa kana cin hanci da rashawa 'ya'yanka su ma suna shiga gwamnati duk irin wannan abin ba zai hana a ce sojoji kasa a shi mulki ba saboda ba daidai kake yi ba gudanar da mulkin kasa ba so darasin da za a iya koya shine kawai shugabanninmu su yi abin da ya dace amma face in dai ba su yi abin da ya dace ba gaskiya juyin mulki za a ci gaba da yinsa a ƙasar a duniya. Eh shawarwarin da za a iya bada akan wannan abin shine cewa idan suka yi irin wannan abin barazanai su tabbata lalle sun tsaya da barazanai. In ba haka ba za ka ga ana ɗaukar su da wasa kuma dama babu wanda yake ɗaukar african union ko kuma in ce kungiyar ecowas wani serious akan irin wannan abubuwa masani akan harkokin kasashen ƙetare kenan dr abdulkarim garba kuntuwa a yayin da muke tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da haɓarar da gwamnatin ƙasar mali da kuma irin takunkuman da ƙungiyar ecowas ta ƙaƙabawa gwamnatin soja da ke ƙasar mali a wannan mako da muke ciki ne jaridu da mujallin najeriya suka cika da wasu rahotanni da kuma labarai daban-daban bayan da tsohon gwamnan jihar Legas kuma jigo a jam'iyyar apc bola ahmed tinubu kwatsam sai gashi a fadar shugaban kasa inda suka tattauna na tsawon lokaci da shida shugaban kasa muhammadu buhari to a wajen tattaunawan ne dai tsohon gwamnan jihar ta Legas Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wa shugaban kasa Muhammadu Buhari a aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai tafi. Tun kafin wannan lokaci dai akwai kungiyoyi waɗanda suka haɗa da na yarbawa sun daɗe suna gudanar da taro wajen ganin shi tinubun ya bayyana a aniyarsa na tsayawa takara a daya bangare ma dai akwai wasu kungiyoyi da suka fito daga arewacin najeriya su ma sun dade suna kuwan ganin cewa shi bola ahmed tinubu ya fito takarar shugaban kasa za mu iya cewa ƙurunguskan kusu bayan da tinubu ya bayyana wa shugaban kasa muhammadu buhari batun tsayawansa takara a cikin kuma dogon jawabin da ya yi wa shugaban kasa muhammadu buhari ya tabbatar masa da cewa zai ci gaba daga inda ya tsaya kasancewar shugaban kasa muhammadu buhari ya yi wa al'ummar najeriya ayyukan ci gaba idan har ya samu nasara a zaben da ke zuwa shi ma zai dora daga inda ya tsaya a ɗaya ɓangaren kuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari bai ce masa uffan ba dangane da batun aniyarsa ta tsayawa takara sai dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce masa dimokuraɗiyya ta ba shi daman yin haka kuma duk wani ɗan najeriya da ya cancanci tsayawa takara dimokuraɗiyya ta ba shi daman haka sai dai kuma zuwa yanzu an kora shakkun da wasu al'umman najeriya ke yi na batun bayyana tinubu tsayawa takarar shugaban kasa yayin da wasu ke ganin cewa zai iya cewa zai fito takarar shugaban kasa wasu kuma na ganin akasin haka to zuwa yanzu dai kurin guskan kusu sai dai a yanzu kuma abin da ya rage wa al'umman najeriya shine ta ina tsohon gwamnan jihar ta Legas Bola Ahmed Tinubu zai fito da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa wanda za su dafa tare da su domin yakin gangamin zaben a shekara ta 2023 mai tafi. to koma dai menene shirin cirbar dimokuraɗiyya zai ci gaba da kawo muku irin wainar da za a ci gaba da toyawa dangane da waɗanda suke fafitigan ganin sun fito takarar shugaban ƙasa a zaɓuɓɓukan da ke tafi yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga Malam Tano ce, Cin naka, yi, eh, ai baka san na gida ba, hato, mugunta ce dai kuma kowa ya san sunanta fitsarin faƙo duk abinka in dai za ka tsula sai ya taɓa ka sai dai kuma kakka addini don duka addinan ai ba su buƙatar fitsari jikinka to kaga kenan akasari in za a duba ɗan kasuwa kai ne cin naka duk inda ka zaga in ka waiwaya tun daga kolin har zuwa tsakiyan kai har ma na ƙarƙashin can ƙasa-ƙasan dukkan wajja ce duk dai cin naka sunanku a yanzu fa in zaka duba a ƙasan nan in dai al'amari ne harka irin ta hidimar samu saya ka sayar na kolin su ne muggan tunda akwai waɗanda su dan kaya wajen abin da za a ci shekara uku baya suna nan da shi waɗansu su ma sun ruɓe wasu ma ƙwari sun ɓata waɗansu kuma an samu akasi har wata mummunan matsala to shine Malam Tinau ya ce matsalar nan za ta zamanto mana wata mummunar baƙar illa idan da za a duba in ji Malam Tinau an samu cikas ta ɓangarori da dama yanzu misali sai ku kalli hannun damanku mutanen 'yan tsakiyan wake tausayawa wake agazawa wake ganin talaka ya yi tunanin ai idan ya matsa ya cuce shi ko kuma zakwai zalunci wanda ya zamanto za ya cutar da ku 'yan uwan nan to shine malam ta ya ce mu dai kam mun fahimci junanmu matsalolin nan a cikin mu yake yanzu ma dai har ƙananan yau ko mai gabar rake za ka gani in ya zo sai ya cutar ya yi zalunci ya ƙware ka don dai kullum sai ka ga ya rage to wannan shi menene kullum sai maganar tsada tsawwalawa kai dai ka san wani abu maganar harkan karuwarka ita tafi komai girma ko ma daraja ba gidan biredi ba ko gidan ruwa ne duk aikan wajja ce duka dai matsalolin nan ta shafi kowa ba ku rangwantawa ba ku taimakawa ba ku agazawa ku dai bukatunku su ne kaɗai gabanku tur da hali na mugunta ko kuma aiwatar da mummunan zalunci to al'amarin fa ba girin-girin ba kaga cin naka kar ka manta akwai fiya-fiya kuma za a kawo cikin gidan kai ma sai ka shi ganga karken wasikar malam tinau kenan a wannan rana wasikar malam tinau kenan wanda ashiru sani ba Zanga ya karanto maku masu kallon mu da sauraron mu duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan injiniya balarabe muhammad bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo mako duk a madadinsu ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya